Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد An kamo rediyo Hausa BOH ne a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin labarin wasannin mako sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da zamu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da shan shirin na kokun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah a yi sauraro lafiya. Kokun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma ga watan mayun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 27 ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 882 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi babban malamin addinin musulunci masanin fiqihu da irfani kuma da hadisi muhyiddin abubakar bin muhammad wanda aka fi sanin sada ibn arabi a kasar andalus wanda ake kira da spain a halin yanzu ya fara karatu na fiƙi da hadisi yana da shekaru takwas a duniya kasantar allah ya masa hazaƙa da kaifin basira a cikin ƙanan lokaci ya samu ilimi mai yawa a lokacin da ya kai shekaru talatin da haihuwa ya shiga gudanar da bincike akan ilimin irfani daga lokacin kuma ya sauya akalar rayuwarsa inda kuma bin tafarki na irfani da tsarkake ruhi ta hanyar kusanci da allah maɗaukakin sarki da yawan ibada da zikirori da kuma keɓanta kai domin ƙara sanin Allah maɗaukakin sarki bayan wani lokaci ya tafi birnin Damascus na ƙasar Sham wanda yanzu yake a cikin ƙasar Syria inda ya riga bayar da ilmomi na addini da kuma tarbiyantar da ɗalibansa akan tafarkin tsarkake zuciya ko kuma irfani ya rubuta littattafai masu tarin yawa da gaske littattafan da ya rubuta akwai littafin nan na futuhul makkiya sai kuma fuhusul hikam akwai littafin nan na almabade walgayat da dai sauransu ya rasu a shekara ta 638 hijira kamariya a birnin damascus masu saurari ko kun san cewa shekaru 81 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan mayan shekara ta 1940 sojojin nazi na kasar jamus suka mame kasashen turai uku a lokaci guda wato kasashen belgium holland da kuma luxembourg a cikin watan afrilun shekara ta 1940 sojin nazi suka fara kai farmaki a kan waɗannan kasashe da kuma makwabtansu wato faransa da hungary daga bisani kuma sojin ruwa na ingila sun shiga cikin yakin sun kuma kawo wa sojojin nazi cikas sai dai bayan da aka samu wani sabani na ra'ayi a tsakanin mutanen hungary da sarauniyar kasar ta fice da kasar inda ta gudun hijira daga nan kuma sai sojojin nazi suka samu karfin gwiwa suka kuma mamaye waɗannan ƙasashe sannan suka shiga cikin ƙasar faransa kai tsaye da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 46 da suka gabata rana irin ta wato goma ga watan mayan shekara ta 1975 a kafa ƙungiyar polisario front ta yammacin sahara kafin haka dai karni na goma sha biyar miladiya ne turan portugal suka mamaye ƙasar sannan daga baya turan spain suka maye gurbin su sai dai mutanen kasar yammacin sahara sun kafa kungiyar polisario domin kora turawan spain a shekara ta 1975 turawan spain suka fice da kasar amma kafin haka sun miƙawa murtaniya da morocco iko da kasar daga haka kuma yaƙi kuma tsakanin polisario da murtaniya da morocco amma daga bisani murtaniya ta janye amma kasar morocco ta ci gaba da mamaye yammacin sahara duk da cewa dai an dakatar da yaƙi a tsakaninsu a shekara ta 1991 Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni Hassan Barka na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran. har yanzu ba ta kare ba a birnin Kudus inda jami'an tsaron Isra'ila ke ci gaba da kai farmaki kan Falastinawa da ke ibada. Iran ta ce dage takunkumi a kan babban bankin ta na daga cikin sharaɗin komawa kiyaye tanade-tanaden yarjejeniyar nukiliya. Ghana ta ware dala miliyan 200 don samar da ayyukan yi ga matasa. Tun ga labaran kamar da za su zo muku. an sake ya samun wani tashin hankali a harabar masallacin kudus bayan da jami'an tsaron isra'ila suka sake farmawa falastinawa da ke ibada rahotanni daga yankin sun ce ɗariruwan falastinawa ne suka ji rauni a farmakin baya-bayan nan yayin da jami'an tsaron isra'ila suka farmawa masu ibada a harabar masallacin na kudus ranar litinin akwai ɗariruwan mutane da suka jikkata sakamakon kamar kuma kusan hamsin daga cikinsu na kwanci a asibiti kamar yadda kungiyar agashi ta red crescent ta palestino ta sanar wasu rahotanni sun ce sojin na isra'ila sun kuma kame wasu palestinawa an dai shiga wani tashin hankali a kwanan nan a masallacin na kudus yayin da jami'an tsaron isra'ila ke ci gaba da kai farmaki kan palestinawa da ke ibada a wannan wata na ramadana a masallacin na kudus kasashen musulmi da dama sun yi tir da lamarin yayin da wasu kasashen duniya suka bukaci isra'ila da ta kawo ƙarshen farmakin da take kaiwa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga isra'ila ta mutunta 'yancin yin taro cikin lumana a gabashin kudus da ta mamaye bayanai daga iraki na cewa kura ta lafa a birnin karbala bayan tarzomar da ta barke jiya lahadi rikicin ya barke ne bayan da wasu 'yan bindiga a kan babur suka kashe yahab al-wazni wani babban mai fafatuka a gaban gidansa da ke karbala a safiyar lahadi shugaban 'yan sandan na karbala ahmed zuwaini ya ce an samu daidaituwar yanayin tsaro a karbala bayan tarzoma da ta barke a cikin birnin mai tsarki a ranar lahadi ya ce yanayin tsaro ya daidaita kuma duk hanyoyin da masu zanga-zanga suka toshe an buɗe su mr zene ya ce jami'an tsaron iraki na tabbatar da tsaro a karamin ofishin jakadancin iran da ke karbala to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran gwamnan babban bankin kasar iran na cpi wato abdul nasir hamati ya bukaci amurka ta cire takunkuman da suka shafi bankuna da ta kakaba wa ƙasarsa gidan talabijin na ƙasar ya rawaito abdul nasir hamati na cewa iran ta yi ta jaddada buƙatar ɗage takunkuman a matsayin sharaɗin komawa kiyaye tanade-tanaden yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da ita a shekarar 2015 ya ƙarar cewa bayan nan kuma sai iran ta tantance matakin ɗage takunkuman akan babban bankin da sauran bankunan ƙasar da tsarin tura kuɗi ta amfani da swift tsakanin bankunan iran da na ƙetare babban mai shiga tsakani na bangaren iran abbas rakci a tattaunawar ta biyanna ya bayyana a ranar juma'a cewa amurka ta shirya ɗage wani bangare mai yawa na takunkuman da ta sawa iran sai dai ba su gamsu da matakin ba gwamnatin kasar ghana ta ce za ta gaggauta aiwatar da shirinta da samar da ayyuka da sana'o'in dogaro da kai da nufin samar da damammakin guraben aiki yin yi ga matasa da yake sanar da hakan ministan kudin kasar ken ofori ata ya ce shirin na dala miliyan 200 da ke tafe zai bunƙasa fannoni masu zaman kansu da kuma ƙanana da matsakaitan kamfanonin kasar ta da za su samu damar kirkiro guraben ayyukan yi ga matasa ya ƙara da cewa baya ga wannan shirin gwamnatin ƙasar za ta ƙaddamar da sabbin shirye-shirye guda takwas nan da watanni masu zuwa a fannonin kiwon lafiya yawon buɗe ido kasuwanci aikin noma da fannin samar da kayayyakin more rayuwa da nufin bunƙasa ci gaban tattalin arzikin ƙasar wanda kuma hakan zai ƙara ba da gudunmawa wajen samar da guraben ayyukan yi a ƙasar alƙaluma na baya-bayan nan sun nuna cewa rashin ayyukan yi a tsakanin matasan kasar ta yammacin afirka ya karu da kashi 9.46 bisa ɗari a shekarar 2020 idan an kwatanta da kashi 9.1 bisa ɗari a shekarar 2019 to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh To madalla masu saurare bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da labarin wasannin mako. Labaran wasanni. matasa sura masu shara wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni shirin yanda a sa mai kawo muku man labaran wasanni da su shafi kashin nahiyar afirka nahiyar asiya da kuma nahiyar turai da fata masu wasan ci tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla, barkun mu tsunduma cikin kwarai shirin inda zan fara nahiyar Afirka. yanzu haka dai wato wankin guna ne mai kai wasu kasashen afirka dare a cikin wasannin da ake bugawa neman gurbi a gasar kwallon kafashin kofin duniya da za a yi a shekara 2022 mai zuwa inda tuni aka ɗage wasu wasannin da aka shirya wasu kasashen za su yi saboda matsalar cutar corona virus ta addabi duniya kungiyar kwallon kafa ta sufa ta Najeriya da masu kungiyoyin kwallon kafa na gashin Afirka an shirya su buga wasanni na tangairere na neman gurbi a gasar kwallon kafa cin kofin duniya a watan Yuni mai kamawa inda kungiyar kwallon kafa duniya FIFA da haɗin gwiwan ta Afirka CAF a takaice suka fitar da wata sanarwa ta ɗage waɗannan wasanni saboda kula da matakin hana yaduwar cutar corona virus domin kare lafiyar 'yan wasa da masu kallo. a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa suka fitar ya nuna cewa an ɗauki matakin ne domin kaucewa barazanar da ake fuskanta na ƙaruwar yaɗuwar cutar coronavirus a wasu ƙasashen nahiyar afirka yanzu haka dai an ɗage wasannin kuma za a buga shi a watannin satumba oktoba da kuma nuwamba ƙungiyar ƙwallon kafa ta sufa eagles tana rukunin c ne tare da cape verde afirka ta tsakiya da kuma ƙasar liberia a yau litinin ne za a fitar da jadawalin gasar ƙwallon kafa cin kofin nahiyar afirka da ƙasar morocco ta ɗauki bakunci a shekara ta 2022 da kuma ta mata ta neman jintar gasar cin kofin duniya da ƙasar australia da kuma new zealand za su ɗauki bakunci a shekara ta 2022 in mai duka ya kai mu a ranar juma'a mai zuwa ce za a buɗe gasar ƙwallon bakin teku ta nahiyar afirka wadda ƙasar senegal za su ɗauki bakunci kuma ana sa ran fara gasar daga ranar wato ranakun 23 ga watan mayu da muke ciki zuwa 29 ga watan na mayu inda rai da lafiya baga ga ƙasar Senegal mai masaukin baki akwai kasashen Masar, Morocco, Tanzania, tsibirin shashel Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Uganda, sai kuma ƙasar Mozambique. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta mata Sufa Falcon ta nigeria ta zamo ta ɗaya daga cikin jerin ƙasashe hudu da za a dama da su a wasan da Amurka ta ɗauki bakunci da za a ranar goma zuwa sha shida ga watan nan na Mayu da muke ciki. kasashen da su ci wannan gasar sun hada da ita kanta Amurka, Portugal da kuma Jamaica. kuma ranar goma ga watan nan ne najeriya ta buga wasa da kasar jamaica kana da karshe a ranar 16 ga wata ta kara da kasar ta amurka To yanzu kuma bari mu shiga yankin Asiya inda zamu mu a ƙasar Iran 'yan wasan tsere na kasar iran sun samu nasarar samun lambobin yabo na zinariya guda bakwai da azurfa biyar a gasar da aka bude a kasar turkiya kimanin 'yan wasa 400 ne suka raci wannan gasar da suka fito daga kashen duniya guda tara iran tana da 'yan wasa goma sha shida a cigaba da shirye-shiryen da take yi na halartar wasannin olympics da za a yi a birnin tokyo an zaɓi faraz kamalvan a matsayin sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta saifa na shekara ɗaya da rabi kuma an kulla ya ce kan kuɗi tuman biliyan biyar da ɗigo biyar yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta fa tana da maki goma sha takwas a saman tebur a gasar premier league ta ƙasa ta iran kuma ta ce ta goma sha uku a jerin kulokulo ɗin da suke sama ko kuma suka iya taka leda a ƙasar ƙungiyar ƙwallon kafa ta istiklal ta ƙasar iran za ta kara da hilal na ƙasar saudiya gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun asiya ana sa ran hilal na saudiya zai kara da istiklal ne a filin wasa na azadi eh, sai dai kafafen watsa labaran kasar saudi arabia sun yi a labarin cewa za a gudanar da wasan ne ba ta da 'yan kallo ba idan aka kammala wannan wasannin zai zama kenan kungiyar kwallon kafa ta istiklal ta tajikistan da sharja ta haɗaɗɗiyar dawar larabawa da istiklal ta iran da nasir ta saudiya da persepolis ta iran sun ya kasance kungiyoyin kwallo na farko guda biyar da ake ji da su a yankin na asiya saboda kuma mu kawo muku sakamakon wasannin da aka buga a ƙarshen mako a iran inda kungiyar kwallon kafa ta miss rafsanjani ta da sakurata ta nasaji mazandaran da shi ɗaya da babu sai kuma sanatin nafta abadan da aluminium arak shi ma wasan an karkare shi ɗaya da babu sai kuma mashin sazi tabriz da kuma sefahan inda aka sashi wasan kunnen doki biyu da biyu yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa sefahan ke da maki 21 a saman tebur na da 20 sai kuma istiklal da maki 19 daga ƙarshe bari mu yada zango a ƙasashen turai inda za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta bayan Munich ta lashe wato gasar ƙwallon kafa ta Bundesliga har sau tara a jere ta samu wannan nasarar ce bayan tallasa abokiyar karawarta Borussia da ci shidda da babu a wasan ƙarshe wato final da suka buga wannan yana zuwa ne bayan rashin nasarar da RB Leipzig da ke biye mata ta yi a hannun Bros Dortmund da ke neman tikitin zuwa Champions a baɗi. Dan wasan Ingila Jadon Sancho shine ya ci kwallo ta biyu bayan Marco Rios ya fara jefa kwallo ta farko sai kuma Bayern Munich inda ta casa Borussia da ci shida da babu kuma ita ce ke kan gaba da maki 74 a saman tebur. An hana magoya bayan Chelsea da Manchester City zuwa Turkiya domin kallon wasan ƙarshe na gasar zakarun Turai. Sakataren harkokin sufuri na Birtaniya Grant Sharps shine sanar da hakan bayan sanya sunan turkiya cikin jerin kasashen da aka haramta zuwan su saboda yaduwar cutar coronavirus wannan shine wasa mafi mahimmanci a turai wanda za a buga a birnin istanbul na turkiya a ranar 29 ga watan mayu yanzu haka dai manchester city ce ke kan gaba da yawan maki inda take da maki 80 a saman tebur sai kuma manchester united da ke bi mata da maki 67 yayin da kungiyar kwallon kafa chelsea kuma take da maki 64 a matsayi na uku. To ba saurari duka duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin namun labaran wasanni sai a biya makon gobe domin jima da sa a dan labaran amma kafin na amma don wanda kuma su ni da na kasance tare da kuma ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shirye ma shafin na gizo wato www.cb1.ng. labarin wasannin mako kenan tare da aminu ibrahim kiyawa to da ke aminu bai nisa ba gashi nan ɗauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin ne a cikin sa kama kamu kawaki daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishantarwa da gamsarwa ta yawon mama tare da sai kuma ali muntazari. muntazari ke naka saurara a cikin wannan waka da gabata da fatan masu sun amfana kuma sun nishadantu da abin da aka ji to kuma an zanjar zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu dauki da sabuwar waka amma kafin na amma don wanda ku ji murin su musamman ni da kanci da ku nake cewa ku zama lafiya kuma kada shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shirye ma a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. اگر که با Shut up! da kuma wani ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na kasance da ku tsawon wannan lokaci ke cewa a sharuwa lafiya Thank you. Música